a ina aka baya in ba gani ba mu tashi inda muka kwana jiya na nawa ba uku ba sha biyu aka na sha uku za a shiga ku sha biyu ba shi ne wanda aka yin ba hmm? nau'in wannan kenan eh aka fara bi kaumi na ko ne masu jani ban da ja ina a ta kawai wa kasara bi qaumi ni dai wa sha uku ne amma kun ce bin sha uku tun da dai dan dai gaddama ba da biyu amma a sake dai dubawa yanzu da wanda ke da ra'ayi nan wanda shi sha uku ne na sha uku za ta shi eh? to haka dai kuka ce amma dai ɗan mace lokaci ne ɗan mace lokaci ne da ala ganin ban yadda ba na sha na sha uku na sha na to yanzu zai mutu yana ɗaya kenan ba a yau wa asaba bi qaumin shedan ya taƙaita wasu hatta qalu inna Allah subhanahu la ƙadiru ala afa'ali ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala baya da iko akan aikace aikacen bayansa. wala sha'aha kuma bai so su ba minhum ma'ana bai shirya ayyuka a gare su ba bai kaddara su ba nan kusan kadariya ne masu cewa ainihin ma'ana in allah kansa bai san za ka gida ba ko ba zai za ka je gida ba sun da suna karya suna karya ta kaddara suka ce ba kaddara la kaddara wal amru alifun kaga wa'annan yan bidiya ne masu su ake ce musu kadariya shine to nan kaga wa'azi yake shedan ya bi wasu ya bi wasu hatta kai suna cewa babu kaddara mutum shi kan fama ya samo abu da zai samu mutum shi kan yi lalace har abu zai faɗa masa in aljanna ne kai za ka nema da kanka kun gane suka ce la ya kadiru hatta kasance Allah bai da iko ala a fa'alin ibadihi wala sha'aha kuma bai so su ba minhu kamar maganar annabi Musa can da aka yi Allah ba shi ya shirya ba ba mu san ya za su fasara ayan ba uku ba su mata tarihi yi ta ala qadari wala sha'aha Minhu. minhum walakinnahum ya'maluna hadiduni mashi'atillah suna aikata abin da suka yi ba da ganin daman Allah ba wa qudratihi ba da ikon ba kaga wannan sun yi takasiri ko sun rige wa Allah daraja wa tajawaza bi akarina nan kenta abin da ko ya ce full stop wa tajawaza bi akarina ya tsallakar da wasu kuma daga kan hanya suka dakalkale hatta kalu innahum la yaf'aluna shay'an ba sa komai albatta wa innama Allah subhanahu huwa fa'il tilka al-af'al Allah ne ina ayyuka su ne jabariya su kuma ku suna cewa wanda ya aure Allah ne ya auren da shi wanda ije ya zina Allah ne ya tan da shi duk cikin su ba ne da shi kaddara ce daga Allah da haka ba mai wanda ya zo ya sallah shi kenan Allah ne ya sallantar da shi wanda ya kai coci Allah ne ya cancantar da shi wanda ya zauna ya ƙi sallah ya ki komai Allah ne ya hana shi ya bashi haka ka je kai sallah shi Allah zai kaddara ba da haka da ni Allah kaddara ba zan yi ba kada ya tsallakar da su iyaka sun fa hatta sun sultale wa kansu hankali sun zama ba su da hankali hakikatan fahiya nafsu fi'ilihi duk abin da ya aikata Allah ne shi la afala lahum ba aikin su ba wal abidu laysa lahum qudra bayi ai ba su da iko wala fi'lun albatta kuma nan mu ahlu sunna na zakiya go wa'ancan suka ce Allah bai da iko ah, eh, bai da iko akan aika sun suntalewa Allah kaga sun rige Allah daraja hatta kai suna yin abin da Allah ko bai so ba wayannan ko suka waye gari suka zo suka wuce iyaka suka ce Allah ne ma komai Allah yi maka kaga ma'ana baka da laifi kenan ina ala sunna na tsakiya wa ma tasha'una illa an yasha Allah ko nan yanzu maganan mai muktasar bai ta fito fili cewar kai ba abu mai wahala idan tsakiya in ka dai baka san matsalar da ke ba ka shiga bashin karatu ne ba in ka shiga haɗin kuma sun yi nisa wa'annan wanda ba sun yi nisa sun yi rubuce-rubuce sun kawo irin dalilansu isa dole daga cikin jirgin tsira al'ilmu ko al-ta'allumu wa tasabbutu ko al-ilmu wa tasabbutu sai da ban san jirgi na nawa ne jiragen nan fa dole mu ji su da ka al'ilmu wata sabbato a shi ne hudu mu na wannan satin ba na hudu ba na na biyar ne na shida shi ne na shida shi ne ainihin bautan ƙasa al'ibata su hittatu shi na shida al'ilmu shi ne na biyar kaddai wani dubu eh? a wannan sa ta al'ilmu wata ta'allum wa tasabbutu ba eh to ne na biyar ah? eh na biyar kenan tunda hudu muka yawancin kan eh kuma dole a jirgin fitina kada ga wa'annan fitina su suka ce Allah bai da ikon komai kawai ya za a yi kafiran nan su suka sa kansu masu bautan nan su ne suka yi kokari suka sa kansu don haka Allah bai shirya komai ba mutum ne zai shirya wa kansa wanda suka ce a ku kafirai ne Allah ke aikata dukkan komai ko aure kai Allah ne ya sa kai aure wanda izina ma Allah ne yake babu wani mai kafi karfin Allah ne kai bawa ne baka da iko ga kai yadda ya to kai wannan ba ka ilimi ba sai na ka fita ba ku sai komai ba ko ku gane ba eh ba sai ne sai ilimi ina jirgin da zai tsallakar da kai nan sai ta ilimi to ka kuwa neman ilimi ya zama tole Allah ji kan malam ya ku karatu ta har lokacin da ana sai a je karatu kusan mutane so bai za mu je mu karatu ne ba mu karanta ba mun iya larasi mun iya nahu, mun iya sarrafu ko ka iya nahu, ka iya sarrafu wannan bai karantuwa sai kai masa hidima daban dole jirgin tsira a nan sai dai al'ilmu wata sabbatu idai bai zo min daidai ba kalmomi ba su zo ba matsalar da haka take zo sai an dinga zama da takardar ne kusa tun da menene da akenta magana aiki fitar ita don dai a nan kan in ba ilimi ba ba abin da zai fitar da daga waɗannan masharanta wannan sun je sun ce ah, kafirai za a kai su wuta saboda sun kira bautan Allah waɗannan kuma wanda suka basu Allah za a ba su lada saboda sun tsaya sun bi Allah ba ruwan Allah da wannan ke yin abin fa suka ce a ah, kun kafirta ai Allah ne ya halitta ku da mun take nan Allah ne ya mu bayi ne duk abin da muka Allah ya samu kenan ka ci bakin da shi da wani wuri ne wahalar fita sai na biyu a yau wa kasara bi qaumin hatta qalu inna rabbal alamin laysa dakhilan fi khalqihi wa la ba'ina anhum wa la huwa fawqahum wa la tahtahum wa la khalfahum wa la amamahum wala an yaminihim wala an shimalihim wannan ne ina mala yaya kada ba ce yau rashada idan kafan haka shine kafan kawai abin da ya rage ka mutum ka shiga aljanna bayan kafan kahiri zalla shi shine wa kassara bikomin ya takaitar da wasu hatta kalu inna rabbal alamina ai mahalicin talokai wai duka wannan tsarkake shi ne laisa da fi khalqi bai cikin halittar nan wala ba'inan anhum baya waje daga halittar wala huwa fawqahum baya sama su wala taqahum baya kasan su wala khalfahum baya bayan su baya a gaban su wala an yaminihim baya dama su wala an shimalihi suka tsaya suka dage sun tsarkake Allah wanda sun je sun suka fada da wa tajawaza bi akharina ya tsallakar da wasu suka taso suka ce au hatta qalu huwa kulli ina Allah nan kamar iskar zance hmm. ilimin Allah me ma ba su kore ba su har ba su kore eh, sun ce ne shi zafin ake magana a kai ba siffa ba ba ba suna faɗa ne kan siffa ba zatin kansa ne ake magana a nan Allah kansa baya ciki baya fama baya dama baya hago ba a siffata shi da akwai ba a siffata shi da babu a kan da zafi suke faɗa ba ku faɗa ba so suna kan wai su tsarkake zatin ne da za su da kone a wurin sa ake yin sa in muka zo kan sifa na ban wasu kuma suka ce a a yana ko ina ba fi kulli makanin bi yi. yana ko'ina da fa yana cikin shadda yana hotel yana cikin gida yana kofar gida yana cikin daji yana cikin ruwa yana yana ko'ina yana nan hal hawa yake allazi huwa dakhilun fi kulli makanin kaga ya takaita wa'annan sun na kafa Allah wancan kuma su wuce iyaka kaga ta ce ba kowa a ciki eh? su eh manyan matsaloli ne halaka ne duka to amma kuma ka lura su masu wannan aƙidar ba su suka fi ba aƙidar kasar nan yanzu da za ka je ƙauyenku ko ba ma ƙauyenku ba ke anguwanku nan da za ka je yanzu ka ce Allah ina sama sai wani ya kalle da ke wannan annaba mun ta ga jikin sa Allah na sama subhanallah kai musulmi ne sai dai in baka karantarwa ba karantar wannan da aji ba a aka je kai wa mutane ka shiga motar haya ka ce Allah na sama kun ga mai abu yau kake na rantse muku da Allah da ke sama sai ka ga wani ƙarshen ta sai mai da maradi saboda waɗannan na farkon nan su ne ƙasan gaba ɗaya so ya aka yi kun suka mu dole ne mu kawo da wannan aiki ya gamu saboda ilimi to kaga wannan ma jirgin fito a nan al'ilmu wata sabbato to su kuma can da suka tsallaka suka ce yana ko ina kuma ko ya ga gasu ma shi ma dai ba abin da zai fita mutane sai ilimi ilimin nan kamar yadda ibn al-qayyim ke cewa qala Allah qala rasuluhu shine kamar ilimi amma sauran ilimomi dukka su san banza ne zubala mun yi biyu ko alai na uku wa qassara bi qawmi hatta qalu lam yatakallam rabb hatta kai suna cewa Allah bai yi baya magana kaga nan kai yanzu aka ba magana siffan maganan kawai za ka wannan siffa ta magana suka ce Allah baya magana su subhanahu bi kalimatin wahida kalma ɗaya Allah bai magana ba wannan ƙur'ani ba maganan Allah ne ba wanda kaga mai risala yake masa wa kallama wallahu Musa takalima alqur'anu kalamullahi suka ce sam qur'ani ba magana Allah bane ba kuma Allah bai magana da Musa ba magana halitta ce wahida albatta full stop wa tajawaza bi akharina ya tsabakar da wasu hatta kalu su wannan kan ba mu da su ina da masu cewa nan ya gal abubuwan ma'aikatan qa'ilan bai gushe ba tuntuni yana ta magana abin da suka nufi nan ina ta maimaita ya ibili su ma mana aka an juda lima salatu biya yadayya wai yana ta faɗin wannan tun kafin ai wannan halittan yake faɗi har yanzu ina ta faɗi kuma ba zai gushe ba zai yi da faɗi ina jin waɗannan ba ku taɓa jin su ba masu kiran zuwa ga su kuma wannan eh? wannan batu ina za ka gane ka gane dai abin ya ma ba dai, ba ka taba ji ba kun yi kolona yani Allahu ma za la ya takallamu wa yuraddidu منذ الأزل al قبل الخلق yi لا يزال al الخلق هو يتكلم ويكرر يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كأنهم يردون على هؤلاء عكس هؤلاء تجاوز بهم على سنة أو على طريق هؤلاء قالوا لا يتكلم وهؤلاء يقولون يتكلم ويتكرر ويتكرر رأيت ما عندنا هؤلاء لكنهم موجودون آه، في في الدنيا التوحيد يجاهدون على أن يثبتوا آراءهم ويجالبوا الناس كلهم ويلجؤوا إلى رأيه أين أهل السنة هم في الوسط يتكلم لكن ليس كلامه ليس لكلامه مثل يتكلم نحن نقول يتكلم ما شاء هؤلاء يقولون لا يكرر هذا wa yaqulu li Musa yana ta Musa izhab ila fir'auna izhab ila fir'auna izhab ila fir'auna haka yake ta fala yazalu hadal khitab wannan magana ba za ta gushe ba ka'iman bihi tana jikinsa wa masmu minhu haqiya ne sifatul hayati bihi kaga duk ya sifatu da rayuwa to haka wannan din yake sifatu da shi ta kuma sun kalla tsallake iyaka ina ahalar sunna suna tsakiya ko kawo na wannan ba abun da zai fi da mutum sai dai wannan jirgi jirgin fito na ilimi al'ilmu wata tabbutu wannan sai ta sai kada dai wani ko hudu bannan a gefe Na a bashi haka ko don ya yi daɗi ana so a rike ne ko